Masu laifin guda da ake tuhuma sun yi zinan ne a gaban bainar jama'a a babbar tashar motar garin Gusau babban birnin jihar Zamfara, inda suna tsakiya ga aikata wannan mummunan aika-aika aka sanar da hukumar Hisba, ba su yi wata-wata ba suka turo kwamandodinsu domin zuwa awon gaba da masu aikata wannan mummunan laifi, an kuwa yi nasarar cafke su. inda a yau dinnan nan aka gurfanar da su a gaban kotun shari'ar musulunci ta kan wuri da ke garin Gusau. Ɗan sanda mai kula da wannan sashi na hukumar Hizba mai suna Lawal Abubakar Maradun ya yi ma manema labarai ƙarin bayani na yadda al'amarin ya faru. ga kuma abin da yake cewa kamar wasu ne a wannan kotu ta city haya shari'a court da ke nan kan wuri kusau bisa ga tuhumarsu da ake yi da aikata laifi wanda ya saba shari'ar musulunci na amfani da wannan dama a cikin tasha cikin al'umma cikin mutane su yi zindir ta yi zindir su yi amfani da juna wanda hakan ya saba ma shari'a ta musulunci ta jihar zamfara cikin tasha akwai shugabanni da kuma wakilai na hukumar hizba wanda an samu wannan rahoto ne a wajen kuma lokacin da aka samu rahoto din ita yarinyar tana ce mai tashi iskanci shi kuma yana mata bayanin cewa ita iskanci akan haka nan suka yi magana cewa to wanda ya iskanci ya cire kayan shi sai ta cire kayan ta shi ma cire kayan shi inda ya zo ta ce to ya hauta kuma ya hauta a gaban mutane wanda haka nan bai dace ba kuma ya saba mu al'ada da kuma aqida ta addinin musulunci abu ne wanda zan ba mu da haufi a kai tun a can hukumar hizba sun yi ikirari sun aikata wannan laifi shi ma haka wannan murtala da ake zargi ya ikirarin cewa aikata wannan laifi sai dai a nasu bangare kare waɗanda ake tuhumar su biyu su ma sun yi ma manema labarai ƙarin bayani kamar haka. Ni wallahi ba aiki na bane sanduna ne na ka sai suwa in ban samu abinci ba ina na aikin in ban sai da in ban samu sa'a sai da sanduna na ba. Mm. Sunana mace ya aka yi ka samu kanka cikin wannan yanayi wanda ake aka kawo ka kotu cewa ka afka mota kuma ga hili gaban mutane gaskiya ni ban sani ba domin allah dan na je wani wuri an yi wani buki na sha wani abu to wallahi ban sani ba ne daga babbar kotun kan wuri da ke nan cikin garin gusau babban birnin jihar zamfara murtala adamu labaran tambarin hausa tv